يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا قوه ودن ايماني kada ku tambayi ku abubuwan da ba ku bukatar su kuma ba za su taimake ku akan addinin ku ba sannan idan suka bayyana gare ku za su munna maku saboda wahalar da ke cikin su idan kuka tambayi waɗannan abubuwa da aka hana ku tambaya akan su yayin da wahayi yake sauka ga manzon Allah za a bayyana muku su wannan mai sauki ne a wurin Allah Allah ya kau da kai game da abubuwa da yawa da alkur'ani ya shiru akan su don haka kada ku yi tambaya akan su idan kuka yi tambaya akan su za a saukar da shar'a la'anta muku aikata su. Allah mai yawan gafara ne ga zunuban bayansa idan suka tuba, kuma mai haƙuri ne wajen ƙin yi musu uƙuba akan waɗannan abubuwa.